صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Lahadi da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Bayan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Daga nan kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare. Bansa kuma muna tafi da shirin nan na amsoshin aƙida. daga nan sai mu kawo shirin nan na kisoshin rayuwa sai kuma mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirinmu na wannan yammaci da yadda Allah da fatan masu saurari za a kasance tare da mu amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi 13 ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 100 da suka gabata rana irin ta yau wato 13 ga watan yuni shekara ta 1921 al'ummar dinu suka yi wani gagarumin bore wanda ya kai ga zubar da jinin mutane masu tarin yawa wanda kuma boren ya zo ne sakamakon yadda ingila take mamaye kasar su a lokacin ta rika kuma yin jigilar yahudawa daga ko'ina a cikin faɗin duniya tana kawo su palestino nufin kafa isra'ila a cikin palestine amma ingila ta murkushe boran na al'ummar palestinawa daga shekara ta 1923 zuwa lokacin ta kafar isra'ila a shekara ta 1948 adadin yahudawan da suka yi kaura zuwa falasɗinu ya tashi daga 35,000 zuwa 600 wanda shine a lokacin kashi ɗaya bisa uku na yawan falasɗinawa da ke cikin falasɗinu masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan yuni shekara ta 1944 gwamnatin nazi da kasar jamus a lokacin yakin duniya na biyu ta harba makamai masu lizami a karan farko a duniya daga kasar ta jamus zuwa kasar birtaniya kafin haka dai sojin nazi suna amfani da jiragen sama ne wajen kai hare-hare a kan ƙasar burtaniya saboda nisa da kuma kasancewarta tsibiri ce wace ruwa ya raba tsakaninta da jamus wannan makamin ya taimakawa sojojin nazi sosai domin kaucewa makaman burtaniya masu kakkaɓo jiragen yaƙi na gwamnatin nazi bayan yakin da kasashen duniya da dama suka ƙara inganta ƙirin makamai masu lizami da kuma ƙirƙiro wasu samfari na daban waɗanda ake amfani da su yanzu a duniya. da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam khomeini wanda ya jagoranci junju hali a kasar iran ya ba da umarnin kafa majalisar kula da lamarin ilimi da al'adu ta kasar manufar kafa wannan majalisa da ita ce sauya yanayi da irin tsarin ilimi da ake da shi a cikin jami'o'i da manyan makarantu na kasar iran waɗanda da dama daga cikinsu suka yi kama da na jami'o'in ƙasashen yammacin turai imam khomeini ya buƙaci a zaɓo masana a dukkanin fannoni na ilimi da kuma malaman addini domin su sauya tsarin karatu a waɗannan makarantu ta yadda za su bayyana al'adu irin na addinin musulunci da kuma karatu da kuma yadda ake tafiyar da makarantun wannan majalisa dai ta sauya tsarin karatu da littafan karatu a makarantun iran kuma har yanzu tana ci gaba da aikinta a wannan fage. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran majalisar wakilai a isra'ila na kada kuri'ar da ke iya kawo ƙarshen mulkin shekaru sha biyu na firaminista benjamin netanyahu Ƙasar china ta mayar da kasashen gungun g7 martani na cewa yanzu lokaci ya wuce da wani ƙaramin gungu zai dinga mulkin duniya an yi jana'izar musulman da aka kashe a harin mota a ƙasar Kanada. tun suka labaran kamar da za a ji su kasar china ta mayar da gungun kasashen shi 7 na kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya martani da cewa yanzu fa lokaci ya wuce da wani karamin gungu zai dinga mulkin duniya wannan dai na zuwa ne bayan da shugabannin kasashen gungu na shi 7 suka amince da wani shirin nuna adawa ga shirin kasar china da ke taimakawa kasashe matalauta kasashen dai na ci gaba da sukar shirin kasar china da take dorawa kananan kasashe bamba basuka yayin da suke ganin zai yi wuya kasashen da ke amfana da kasar su iya sauke sukan da ke bin su shugabannin kasashe mambobin kungiyar tashi 7 dai sun sha alwashin haɗa karfi da karfe don samar da ɗaruruwan biliyoyin kayayyakin mura rayuwa ga kasashe masu ƙaramin karfi da masu matsakaitan kudaden shiga sai dai a cewar jakadan china a london a wata hirar kamfanin dalancin labaran reuters kasashe ne baki ɗayansu ya kamata su zamna su tattauna game da makomar al'amuran duniya ta hanyar tuntuɓa shugaban tawagar iran a tattaunawar da ke gudana a na kan farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran ya bayyana cewa suna buƙatar cimma kyakkyawar yarjejeniya abbas arakci ya ce za su ci gaba da tattaunawa muddin dai akwai buƙatar hakan a wata hira da tashar talabijin ta press tv ta iran arakcin ya bayyana cewa sauran bangarorin da ke cikin yarjejeniyar dole ne su tabbatar wa jamhuriyar musulunci ta iran cewa abin da ya faru a baya wato ficewar amurka da yarjejeniyar ba za a sake maimaita shi ba a nan gaba shugaban tawagar tattaunawar iran din a vienna ya ce don cimma wannan muna bukatar tattaunawa da shawarwari da tuntuɓa kuma za mu ci gaba da waɗannan tattaunawar muddin hakan ya zama dole araksin ya ce har yanzu akwai batutuwan da ake bukatar a warware su batun ɗagewa iran takunkumi da dawowar amurka a cikin yarjejeniyar ta 2015 su ne manyan batutuwan da suka mamaye tattaunawar shugaban kasar iran hassan ruhani ya taya kasar rasha murnar zagawar ranar kasa a cikin wani sako da ya aike wa shugaban rasha vladimir putin shugaba ruhani ya ce ina mika sakon taya murna ta ranar tarayyar rasha da gwamnati da kuma al'ummar kasar ruhani ya kara da cewa ina da yakinin cewa dangantakar abokantaka tsakanin iran da tarayyar rasha wacce ke ci gaba a cikin 'yan shekarun nan za ta ci gaba da faɗaɗa a dukkan fannoni da kuma muradun al'ummomin ƙasashen biyu fiye da da ƙasashen iran da rasha dai na da dangantaka a fannoni da dama bayan kasancewarsu a aminnan juna a isra'ila kallo ya koma ga majalisar da ke kada ƙuri'ar neman amincewa da sabuwar gwamnatin haɗaka wadda idan hakan ta tabbata za ta kawo ƙarshen mulkin shekaru sha biyu na firaminista benjamin netanyahu gwamnatin ta kunshi jam'iyyu masu sassauci da tsatsauran ra'ayi da kuma jam'iyyar larabawa ƙarƙashin yarjejeniyar raba murafin iko da aka cimma hamshakin attashiri kuma mai tsatsauran ra'ayi naftali bennett zai yi zama firaminista na shekaru biyu kafin daga bisani ya mika ga yerar lapid mai ra'ayin sassauci netanyahu na fuskantar tuhume-tuhume da suka hada da cin hanci da kuma karbar rashawa To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa wacce daga birnin Tehran. A Kanada ɗaruruwan mutane ne suka halarci isar yallan na musulmi su guda hudu da wani mahari ya afkawa da mota a ranar Lahadi da ta gabata a birnin London na Kanadar. An lulluɓe gawar mamatan da tutar ƙasar ta Kanada kafin daga bisani a yi musu jana'iza. Harin dai ya bakanta rayukan mutane da dama kuma Firaministan ƙasar ta Kanada Justin Trudeau ya danganta harin da na ta'addanci. kafin hakan dama 'yan sandan kasar sun alakanta harin da na kiyayya wanda aka kaiwa mutanen kawai don suna musulmai a gobe litinin ne ake gurfanar da matashin da ya bige mamatan da mota wanda ake tuhuma da laifuka hudu na kisa to jama'a labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To ga shida sun barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran sheshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka tare da yambita bita a kansu da kuma jan mahangar masana da kuma waɗanda lamuran suke da alaka da su a wasu lokutan a cikin shirin namu na yau da allah za mu dubi ne akan halin da ake ciki a ƙasar sudan biyo bayan zanga-zangar da ake gudanarwa a ƙasar wadda aka fara gudanar da ita tun a ranar juma'a da ta gabata domin nuna damuwa akan halin da ƙasar take ciki na matsin tattalin arziki da kuma ƙarin farashin makamashi da ake maganari a kasar wanda ya jawo barkewar zanga-zangar za mu ji yadda abubuwan suke daga bakin waɗanda suka gane wa idanunsu yadda lamuran suke wakana a can kasar ta sudan sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salu katsina da yadda allah zan jagoranci gamar gabatarwa to madalla ta ranar juma'a da ta gabata ce dai aka fara gudanar da zanga-zanga a wasu birane na kasar sudan domin nuna wa gwamnatin rikon kwarar kasar rashin gamsuwa da halin da kasar take ciki na matsin tattalin arziki da sauran matsaloli waɗanda suka addabi kasar wanda kuma ana cikin wannan mawuyacin hali ne mahukuntan kasar ta sudan suke maganar batun ƙarin farashin makamashi a kasar wanda hakan ya harzuka jama'a a cikin shirin namu na yau muna tare da alhaji salmanul farisi ɗan jarida a kasar ta sudan wanda yanzu haka yana tare da mu daga birnin khartoum fadar mulkin kasar ta sudan alhaji salmanu farisi bayan yi maka barka da zuwa da lalimar habin a cikin shirin namu na yau kasantuwar yanzu haka kana a cikin birnin na khartoum za mu so mu ji karin bayani dangane da dalilan wannan zanga-zanga a daidai irin wanda lokaci wanda kasar ta sudan take buƙatar sake farfadowa da kuma murmurewa daga mawuyacin halin da ta samu kanta a ciki To wannan zanga-zanga Mal Abdullahi ta samu asali ne akan sakamakon ƙarin kuɗin man fetur da aka ce za a yi. wanda kuma jama'a suna hangen cewa idan man fetur ya daga a cikin ƙasar nan akwai abubuwa da dama wanda yake suke da alaƙa da man fetur ɗin suna ɗagawa ganin cewa kuma dama yanzu gashi ana cikin wani yanayi na rayuwa a cikin kasar abubuwa sun yi tsada ga kuma farashin takardar kuɗin faun na sudan ɗin yana ta karyewa yana lalacewa komai yana ci baya to alhaji salman farisi tun bayan faduwar gwamnatin tsohon shugaban kasar sudan umar hassan albashir Eh, yanzu fiye da shekara guda kenan har kullum waɗannan sabbin mahukunta ƙasar ta sudan ba su da wata magana sai batun cewa gwamnatin albashir ce ta haifar da dukkanin matsaloli da ƙasar take ciki wanda akalla tun bayan da suka karbi mulki ya zuwa yanzu ya kamata a ce akalla mutane sun fara jin canji a tsakanin gwamnatin albashir wadda ta gabata da kuma gwamnatin da ake ciki wadda ke ikirarin dawowa talakan kasar da haƙoƙinsa waɗanda aka haramta masa amma daga abinda al'ummin kasar ta sudan ɗin suke faɗa kusan za a iya cewa dai babu wani canji har yanzu da talakai gani a ƙasa a ƙasar ta sudan tun bayan faɗuwar gwamnatin albashir eh, shin ɗora alhakin taɓarɓarewar lamarra akan tsohuwar gwamnatin umar hassan albashir kawai zai iya zama dalili ko wanda zai gamsar da jama'ar sudan akan halin matsi da suke ciki a yanzu wato tabbas gwamnatin albashir ita ta haifar da dukkanin abin da yake wakana har yanzu wanda aka kasa magancewa wanda kuma su kansu wannan masu hukumomin nan na yanzu suna yin bayani jama'a gwamnatin da ta wuce baya ta bar matsalar da za ta ja dogayen shekaru kamun a samu bakin zaren gyarawa da yawa suna tsayawa su yi wa mutane bayani dalla-dalla irin wannan bayanan dalla-dalla ma shi yake gamsar da masu zanga-zanga wasu lokuta zanga-zanga ba ta zafi saboda ganin cewa gwamnatin albashir din nan ta yi abubuwa da dama wanda ba a tare da an sani ba kuma bayan tafiyar ta abubuwan yake fitowa wanda kuma duk lokacin da aka kai shi shugaba albashir din kotu yakan fito ya amsa wannan bayanai da suka yi wa masu zanga-zanga to shine ne ganin cewa tabbas wato magana biredi ita ta kori albashir da magana iskar gas da sauransu to yanzu kuma akwai basussuka da dama tsakanin kamfanonukan da ke ba da wannan abubuwan tun dama daga waje suke da kuma gwamnatin kasa saboda ka kafin a warware wannan yana yana son wato dogon lokaci to alhaji salmanu farisi su wane ne waɗanda suke da hannu wajen shirya wannan zanga-zanga a ƙasar ta sudan shin waɗanda suka shirya zanga-zangar kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaba umar hassan albashar a ƙasar sudan ne suke da hannu wajen shirya ta ko ko wasu ɓangarori ne na 'yan siyasa waɗanda suke adawa da salon mulkin sabbin mahukunta a ƙasar ta sudan ita kameme su wane ne suke jagorantar ita wannan zanga-zanga To wannan zanga-zanga waɗanda suka shirya ta mu kanmu za mu iya cewa abin yana ɗaure mana kai saboda idan ka je kai a matsayin ka dan jarida zaka hira da wani jami'in masu zanga-zangar in ka tambaye shi sunansa ba zai gaya ma ba amma za ka gan shi gashi nan a gurin kuma shi ne shugaba kuma shi zai fidda kuɗi a cikin aljihunsa a je a siyo abinci a zo a rarraba masu zanga-zanga amma kai ɗan jarida akan ya gaya maka sunansa ba zai gaya maka ba amma mafi yawancinsu dai larabawa jajayen fata sun fi yawa in ka ga baƙaƙen fata a cikin zanga-zangar dai 'yan tsiraru ne wanda su ma ba su wuce 'yan kabilar zakawa ba da kuma for wato forawa wanda suke a lardin darfur to mafi yawanci dai in ka ga wani mutane a cikin zanga-zangar dai su ne to yanzu dai ga yadda lamarra suke tafi a kasar sudan tun bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir fiye da shekara guda kenan da ta gabata har yanzu babu wani ci gaba ko sauyi da aka samu ta fuskar haɓaka tattalin arziki ne ko ta fuskar bunƙasa masana'antu ko kyautata rayuwar jama'a duk wanda cewa dai sabbin mahukuntan sudan din sun sauya salon siyasar kasar inda yanzu sun koma masu biyayya sau da kafa ga amurka da kasashen turai da dai sauran matakai waɗanda suka ɗauka domin daɗaɗa wa kasashen turan wanda hakan ne ya sanya ma har aka cire sudan daga cikin jerin sunayen kasashe wanda amurka ta sanya da take kiransu masu ɗaukar nauyin ta'addanci a duniya amma duk da haka babu wani abin da ya canja a rayuwar talaka a kasar ta sudan a matsayin ku na 'yan jarida masu bin kadin abubuwan da suke kai da komowa a kasar ya kuke kallon makoman lamurra ne a kasar ta sudan a nan gaba ƙasa dai abubuwa sun riga sun rikirkici maganar a ce za a samu gyara gobe jibuwan nan ba a san iya ranar da allah zai kawo gyara a cikin wannan ƙasa ba domin zargugunan da ake yi wa gwamnatin da ta wuce shi kuma shugaban kasa idan kai shi kotu yana amsawa to kaga wannan ya fita ya fita shakkun cewa wato duk dan jaridan da ya ce gwamnatin baya ta kasa ta yi kaza ta yi kaza ba za a iya cewa ya yi zargi ba saboda haka gwamnatin ta wuce baya ta bata kasa a zahiri tunda gwamnatin da kanta ta amsa to saboda haka gyara ba mu san ranar da zai kasance ba saboda haka mu san irin al'amuran da za su wakana nan gaba ba sai dai mu sa ido mu gani amma ana ganin cewa idan irin wannan ya ci gaba ya ci gaba to an sai dai a hakuri idan gwamnatin mulkin dimokuraɗiyya ta iso tunda gwamnatin mulkin dimokuraɗiyya in ta iso gwamnati ce ta kowa da kowa mai yiwuwa mai yiwuwa a samu canji a wannan lokaci to alhaji salman farisi idan mahukuma kan batun yankin darafur wanda yake yammacin kasar sudan wanda ya yi kaurin suna wajen tashi tashen hankula da ayyukan ta waye da kashe-kashe tsakanin kungiyoyin larabawa masu ɗauke da makamai da kuma kungiyoyin bukaken fata masu adawa da salon mulkin gwamnatin kasar wanda suke kallon cewa ana nuna masu wariya ko kuma mayar da su saniyar ware a cikin lamura da suka shafi tafiyarwa a kasar su daga baya bayan nan za a yi cewa an samu kwanciyar hankali a yankin amma kuma a cikin kwanakin nan ana samun wasu rikice-rikice nan da can a tsakanin wasu kabilu 'yan asalin yankin eh, menene musabbabin hakan tabbas darfur an samu lafawar komai abin da zai baka sha'awa za ka iya yin tafiyar dare yanzu a cikin lardin darfur a kafa ba tare da ka haɗu ko ka haɗu ko da wani ƙwaro wanda zai cuta maka ba saɓanin zamanin da a zamanin da a lardin darfur ba ka isa ka yi tafiyar dare ba ma a cikin gari akan abin hawa ko a ƙasa za ka haɗu da wani abu wanda zai nuna maka cewa dai babu tsaro amma yanzu an samu lafiya an samu komai wannan rikici da ya tashi yanzu tun da dama dai zamani ne wanda kowa ya sani tun fil azal akwai ƙabilu waɗanda ba sa ga maciji da juna musamman larabawa da ake kira rizegad da kuma larabawa da ake kira ma'aliya waɗanda suke tsananin gaba da kuma da wasu baƙaƙen fata da ake kira masalit to wannan rikici shine yake ɗan motsawa yanzu yake ciwon mutane tuwo a ƙwarya sannan kuma rikicin su kansu kabilar masali din da da kuma kabilar da ake kira fallata wato in kai an ce fallata fa ana nufin fulani domin akwai fulani a ƙasar nan a lardin darfur a garuruwan da ake kira tulus da kuma wani gari ake kira sarkela da sauran wasu garuruwa da na fulani ne kuma fulani makiyaya ne su kuma waɗannan kabilun misali suna ganin cewa wato dama ce a gurinsu su dinga satar shanun fulani to irin wannan abubuwan ne suke maida da da darfur hannun agogo baya a yanzu haka abin da ke wakana kenan to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya riga kawo jiki dole a nan za mu ja lazamin shirin namu na wannan lokaci godiya ta musamman ga alhaji salmanul farisi dan jarida daga kasar sudan wanda ya kasance tare da mu a cikin shirin namu daga birnin khartoum sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani shirin na Afirka a yau kafin wannan lokaci ni Abdullah Salo Katsina wanda na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ta yanzu ga shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare to da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio VOH Tehran. Sunana Usaini Labran daga nan ya mai a jamhuriyar Ninja. Zan yi amfani da wannan dama domin in yi kai sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Da farko dai ina gaida iyali na matata da yarana da suke a nan birnin ya mai Haka kuma ina gaida garan firar kina da yake a garin Dan Katsari Abdullahi Labran. Haka kuma ina gaida Abdullahi Mobile da yake a garin Dogon Kirya. Haka kuma ina gaida eh, Shabu Isiya da suke a nan yamai jamhuriyar nijar ba zan yi tuya in manta albasa ba saboda kadiri dan fulani ina eh, daga bauchi shi ma ina kan gaiso shi Eh, sannan mai shayi girkin daura shi ma ina gaida shi yan uwa daga da mu baki ɗayan ku ina gaida ku kowa da kowa ina mishi fatan za a yi weekend da lahiya kuma Allah ya tsare mana kasashen mu Nijar da Najeriya baki ɗaya Hussein Labran ke magana daga mai a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wannan majuma ta mai albarka ta gidan radiyon BOH Hausa Tehran ya kuka ji da wannan lokaci ina mana fatan alkhairi wato yau kawai gaisuwa zan yi da fatan dai za a tashi lafiya Hassan barka ya aiki to ina mika gaisuwa ta gare ka kai mai gaba gabatar da wannan shiri sai kuma kadora diga ga dan fulanin warji sai kuma wato mutanen da magaran gaba daya da shi kansa hadirin asuwa musa kenan kashe mai sauko sai kuma yana gaida sauran yan majmu'a tamu da yan executive da fatan dai kowa na lafiya mai magana shugaban kungiyar asusun rashin malu a ji assalamu alaikum wa rahmatullah sashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya sunana ibrahim dan ya yayari mai arsenal daga jihar bauchi a tarayyar najeriya zan yi amfani da wannan dama na mika saƙon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su kadoro diga ga dan fulanin wurji ilyasu yaƙu buba digawa ita su gadau ilyasu m iliyasu bulawa umar bulama da bulama killume a akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai abokina lawan sadai daura akwai mutala da basika dama akwai muhammadu shaida da abubakar da maturu da fatan kowa yana lafiya daga ibrahim dan fulani yayari a jihar bauchi salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar nijar na shigo shigo shirin zan mika sakonnin gaishe-gaishe ta farko dai ina gaida Sunusi Madattai da ke nan jihar damagaram sannan akwai Isuhu Madattai shi ma da ke a nan jihar damagaram sannan idan na je Agadas akwai Alkasim abokina da ke a garin Agadas sannan akwai a nan miji mai adaidai ta sahu sannan akwai kalla ko in ce kallamu mai adaidai ta sahu da ke a bakin likita sannan idan na koma Najeriya akwai eh, Iliya mai shayi da kanti a garkin daura sannan akwai Kadore Diga ga dan Fulanin Warji sannan akwai tahir m tahir a jan bulo kano sannan akwai abokina ahmad yarima da ke a jos din najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ce hausa muryar masu sauraro ta musulunci hassan barka dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku ba zan manta ba da dj alus to shugaba na kulafin shakata na afirka tare da shugaba raba mai aski abdullan sai shugaba na burin zuciya tare da yahaya dan a birnin da magaram tare da malam wb a birnin da magaram a can garin unguwar dan uwa akwai muhammad mamman gazali mudi alwali mai nama na yan gayu a nan garin unguwar dan uwa lawali jamburu shugaba ne na fada likimo a birnin da magaram daga ƙarshe in ce 'yan jarida na afirka gabaki ɗaya ba zan manta da ku ba dubin gaisuwa ta musamman zuwa a gare ku a bisa jan namijin ƙoƙarin da kuke yi mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya voa assalamu alaikum boh radio taron murya musulunci suna na shugaba iliya mai da shayi garkin daura ina so ku ba ni dama in gaida yan uwa da amannan arziki da farko ina gaida hassan barka jagoran shirin wannan da kai da yan gidan wannan radio mai albarka gabaki daya akwai ibrahim dan fulani mai asalin yayari akwai shehu katsalla akwai kadawar dan fulani ba zan manta da isuhu madatte sanusi madatte ba zan manta da na agwa mai faci akwai letoro wanda yake bakin asibitin da magaran akwai alkasim agades akwai mamman shehu shehu da gardi ne ramfuwan hawa juji da magaran akwai musa mai shayi da wata a nan ramfuwan hawa juji da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa na biyu ohat iran mai magana sanusi madatte da magaran mashahuriyar nijar a yau na shigo shirin shirin ne dauke da sakon gaishe-gaishen yan uwa da abokan arziki kamar haka na farko ina gaida isuhu madatai da magaram akwai awwala abdu madatai da magaram ina gaida na agwa mai fati da magaram akwai leturo mai essence da magaram sai kuma usain star kasuwar kwalliya da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdul aziz prezi wanda yake unguwar share zamna anan da magaram akwai dare dan fulani wanda yake unguwar kuran daga da magaram akwai sabiu isha ukaryami wanda yake nan da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa zuwa garaba mai gyara gyara shugaba ne na fada wuya sai an daure maka takalma, sai kuma isa musa wanda aka yi sani da isa rezo yana babban birnin yamma idan na juya akalar gaishe gaishe na izuwar makwabciyar kasa najeriya a can din ina gaida shugaba iliya kanti da shayi garkin daura akwai kuma ilyas yakuba jigawa ina miƙa sifiyar gaisuwa ta zuwa ga ibrahim dan fulanin yayar mai arsenal assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na hagwa mai faci daga nan zandar. To zan yi sakon gaishe-gaishe na farko Hassan Barka ina jinjina maka ina maka fatan alheri da kai da ka. Ina gaida Yusuf Madatai wanda yake da magaran akwai maji soja mai yare da tasawu zandar. Ina gaida Sani Laitana gidan wanka. Ina gaida DJ Abdulrahman wanda yake gidan radio Shakura nan zandar. Ina gaida Sunusi garin Madatai. Ina gaida Ibrahim wanda yake garin Liman nan zandar. Ina gaida laitoro mai isansu wanda yake zandar ina gaida malam umar mai shayi da biredi wanda yake nan zandar ina gaida malam siraja wanda yake gambi ina gaida musa hadarin asuba wanda yake maiduguri akwai yakub yola wanda yake maiduguri to duka ina musu fatan alheri na kuna agwa mai faci daga nan zandar To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin aƙida.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 barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci shirin da a cikinsa kuke turo mana da tambayoyi waɗanda suka shafi aƙida mu kuma cikin yardar allah mu binciko amsoshi mu ba ku daidai gwargwado bisa tambayoyin da kuka yi to yau muna da wasu tambayoyi ko da dai na ga kamar tambayoyi guda uku duk sun yi kamar kamanceceniya da juna ah, saboda haka ina ganin akan wannan za mu ah, ba da amsa ah, tambayar ta shafi adalci ne na sahabbai wannan bawan allah yake cewa assalamu alaikum da fatan kuna lafiya na daidai ina jin shirye-shiryenku to amma da yake mu a nan ko da ke anan din da ya ce ba mu san ina yake nufi ba mu a nan mafi yawa ahalin sunna ne mu amma duk shirye-shiryen ku kamar ya fi karfi ta bangaren ci ko da yake ba mamaki saboda iran 'yan shi'a ne tambaya ta mafi girma a nan dangane da adalcin sahabbai shin da gaske ne duk abin da ake yadawa cewa kudin nan musamman 'yan shi'a kuna la'anta sahabbai kuna zagin sahabbai kuma a gurin ku sahabai gaba ɗayansu wato ba su da adalci don allah ku amsa mun tambayar bisa haƙiƙa to wannan shi tambayarsa kenan to wannan tun na ci tambayoyi uku ne masu kama da juna shi kuma ɗayan abin da yake cewa mm, bismillahi ina godiya ga allah da ya nuna min gaskiya na cewa abin da kuke yi 'yan shi'a lalle kuna zagin sahabbai domin na ji waɗansu daga cikin mabiya ahal baitu ɗin suna tsinewa wasu daga cikin sahabban annabi shin aƙidar taku haka take ko ba haka take ba to shi kuma wannan na ukun dama abin da yake cewa shine lallai assalamu alaikum lallai akwai masu bayani cewa wai 'yan shi'a bisa aƙidar su kafin su shiga musulunci dole ne sun yi la'ana ga abubakarin da umar da usman har da matar manzo aisha to wannan aƙida din a ina ku 'yan shi'a kuka samo ta tofa to waɗannan tambayoyi shi sa na ce wannan tambayoyi mun tsatsa musu daga tambayoyin da kuka turo ne kan game da wannan al'amari na aƙida to da yake sun yi kusa da juna shi ne muka karanto su gaba ɗaya abin da ya sa ban kowace daga cikin waɗannan akwai sunayen waɗanda suka rubuto wasikar ko kuma tambayoyin to amma ba na son ma faɗi sunayensu saboda dai kurin abin da ya fi mana muhimmanci shine tambayar tasu da kuma amsar da za mu ba su to a dunkule dai al'amari ne wanda yake da alaka da adalcin sahabbai kuma sahabban nan ba na kowa ake magana a kansu ba illa sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon tsira wanda allah ta'ala ya aiko shi da saƙo zuwa ga al'umma baki ɗaya kuma shi wannan rasul wanda allah ya tayar da shi a makkatul mukarrama akwai waɗanda suka yi imani da shi tun a makaɗin suka shiga cikin wani hali aka azabtar da su waɗansu suka yi hijira zuwa habasha daga baya suka dawo suka yi hijira zuwa madina wasu ma suka rasa rayukansu duk a wannan lokaci to waɗannan ɗin da kuma waɗanda aka je aka tarar da su a madina su ma suka kasance sun shiga addinin musulunci duk in aka tattara su aka tattara su ana magana ne akan waɗannan da suka kasance sahabbai ko da dai malamai sun sanar da me ma'anar sahabi daga cikin wasu abubuwa da aka kawo na sahabi har da cewa wanda ya yi imani da annabin Allah ya gan shi ya rayu tare da shi ya gan shi ya kuma yi imani da shi shine sahabi wasu kuma suka ce e to ko da ya imani da shi din ya gan shi to kuma sai ya mutu akan imani da dai sauran wasu abubuwa da malamai suka ta kawo akan wa ake nufi da sahabi to wannan kenan a dunkule to zancen cewa duk waɗannan tambayoyin da aka gabatar na cewa a 'yan shi'a dangane da adala ko kuma adalci na sahabai menene aƙidarsu to gaskiya wannan ba ƙaramin al'amari ba ne domin yau in ka wayi gari duk gaba ɗaya duniyar musulmi duk inda ka shiga duk wani wanda zai la'anci shi'a ko zai zagi 'yan shi'a ko zai kyamaci 'yan shi'a duk maganar mafi girma ta tattaru ne akan wannan tambayoyin da wa'annan suka yi yanzu shine abin da ake yadawa 'yan shi'a ba sa son sahabbai 'yan shi'a na zagin sahabbai 'yan shi'a suna la'antar sahabbai ko kuma suna ainihin yin wasu abubuwa na kyama ga matayen annabi ko da ke ba a cewa gaba ɗayan matayen annabin an fi karfafa magana akan ummul momini na aisha wannan shine mafi girman tuhumar da ake wa 'yan shi'a da maganganu da dama da ake wa 'yan shi'a kuma ga waɗannan ma waɗanda suka yi wannan tambayoyin in ka duba tambayoyin za ka ga cewa duk su ma akan wannan magana ɗin suke tambaya mafi girman tambayar su a dunkule su ukun nan shine wai wannan zagin sahabbai din wannan la'ana din da ake wa sahabbai din wannan magana da ake yi ta kyama ga wasu daga cikin matan annabi shin aƙidar shi'a ce ko ba aƙidar shi'a ba ce mafi yawa tambayar da suke kenan to tun da wannan shiri din dama shiri ne dangane da aƙidar musulunci to in allah da mu kuma za mu ɗau lokaci mu ga cewa tare da dalilai masu nagarta mun fito da amsa ɗin waɗannan tambayoyi na farko dai kamar inda na ɗanyi ishara akan wa ma ake nufi da sahabi to abinda mu a dunkule za mu nuna kuma za mu bayyana mutane shine cewa wani abu na aƙida ta shi'a dangane da haƙiƙanin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam a dunkule na farko dukkan abin da yake a rubuce a littattafai na malaman shi'a ku lura da magana ta ina magana ne akan abun da ya shafi ilimi a ilmance dukkan wani wanda a zahiri yake fitowa yana cewa shi dan shi'a ne yana yin wani abu na ashariya ko zagi ga wani sahabi ko kuma ga wata daga cikin matayan annabi to ku dinga yin adalci wannan mutumin da yake wannan ku je ku tuhume shi shin wannan abin da yake aƙida ce ta shi'a ko kuma shi ne ya ɗauki wannan zafin yake yin wannan abu wanda bai kamata a dinga ɗora shi akan ita kanta aƙida ta shi'anci ba aƙidar shi'anci tana nan a littattafai duk abin da yake rubuce a littafi littafi kuma mu'tabar sanannen littafi karbabbe wanda malaman shi'a suka rubuta da kansu ba wai littattafan da makiyan shi'a din suka rubuta ba to abin da ka ɗauko a ciki ya zama mu'tabar sananne karbabbe to ka kafa musu hujja da shi ba abin da wani koda ya ce shi dan shi'a ne ya zo ya faɗi ra'ayin kan kansa ya wasu maganganu shikenan da wani ya zo ya ce kaza ya kaza sai ka ce a ah, to shi'a aƙidar shi'a to a nan insha Allahu abin da za mu yi kokari shine mu fito da hakikanin aƙida ta shi'a bisa maganganu na malaman shi'a ba bisa maganganu na ɗaiɗaikun mutane da ke cikin gari waɗanda za su ce su 'yan shi'a ne in ka ji suna wani abu na sakin bakinsu akan sahabbai ko suna faɗan maganganu akan matan annabi sai ka ɗauka ka ɗora shi'anci baki ɗayansa ba duk wanda haka ba adalci yake yi ba ya kamata ne ya ji abin ta bangaren ilimi da kuma hakikanin abin yadda yake a rubuce a littattafan malaman da shi a suka rubuta to a takaice wannan shine abin da ke tattare da wannan bayani to a nan ko da dai ana nuna min lokaci yana kusa saura saura 'yan sakan guda da yake wannan shirin eh, lokacin da aka ɗiba masa ba mai tsoho ba ne amma ko da kwa lokacin ya isa cewa za mu tsaya da shirin a cikin shirinmu na gaba lallai za mu ci gaba da wannan bayani har sai mun kawo hakikanin ƙarshen abin da ake nufi da kuma hakikanin aƙidar 'yan shi'a da kuma shi'anci ɗin a ilmance a littattafan shi'a dangane da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in na ce zai shiga yanzu cikin hakikanin amsa tambayar nan tambayoyi guda uku to fi sabi lokaci zai kasance ba zai ishe mu to bisa wannan mukaddima da na zan tsaya a nan allah da shiri na gaba za mu dora daga wannan guri da muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin محمد ta yanzu ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya washe gari haka naziru ya yi wa ma'aikatan shi bayanin shawarar da suka yi akan haɗa kuɗin sadaka nan kowa ya ce hakan ya kamata da a ce kusa ne ma da sun je gaisuwa nan kowa ya bada abin da ya yi niyya hatta da samuel sai da ya bada tashi sadakar haka naziru ya saka nashi ya hada da nasu baba kamal da sayyadi ya tura mata sosai ta yi godiya kwanan malam biyu aka sallame shi ba laifi jikin shi ya yi sauki sai dai hawan jinin da aka gano yana da shi saboda damuwar da yake ciki a cikin kwana biyun nan su naziru kullum sai sun je duba shi daga gidan baba kamal kuma ake kai mashi abinci sosai malam ya ji daɗin yadda suke mashi kullum cikin yi masa addu'a yake Bayan ya kwana ɗaya a gida, ya tara sauran almajiran da suka rage waɗanda ba su da wani yawa, nan ya faɗa musu kowa ya koma gida saboda ya daina koyarwa. Maimakon ya ga ɓacin rai a fuskokinsu sai ya ga gaba ɗayansu suna farin ciki, bai san lokacin da ƙwalla ta zubo mashi ba. lallai ya cuci kanshi yanzu ko mutuwa ya haka yaran nan za su yi farin ciki da tafiyar shi ba zai samu wanda zai yi mashi addu'a ba a cikinsu kafin ya ankara gaba ɗayansu sun bar wajen kowa ya fara hada kayan shi sai tsalle suke yi takawa ya je wajen su nan sai ya ya ƙara haɗa mashi su malam ya ce ina roƙonku duk wanda na yi ma laifi ya yafe mani don allah nan wasu suka ce sun yafe mashi wani karamin yaro ya ce ni dai wallahi Allah ya isa saurin ɗago kai malam yayi yana kallon shi hawaye ne suka zubo daga idanuwan shi sai ya ce kai abba baka da hankali malamin kake faɗa mu haka wanda ake kira da abba ya ce ai yanzu ba malamin mu bane kuma ba shine wata rana yana cin tuwo ba na shiga gida ina kuka na ce mashi yunwa nake ji shine ya tsula mani bulala ya zagi babana ya ce na tafi na je na yo bara kuma gashi dare ya yi haka na kwana da yunwa washe gari kuma tun da safe ya ce mu tafi gona ina kwance ciki na yana ciwo saboda ina jin yunwa ya ce na tashi na tafi na ce mashi ba zan iya ba shi ne ya zane ni kuma ya ce dole sai na je gonar wallahi ba zan yafe mashi ba kuma da babana ya kawo ni wajen shi hada kuɗi ya bashi ya ce ya ringa bani idan ina son sayan wani abu amma ko sau ɗaya bai taɓa bani ba idan na tambaye shi sai ya ce na tafi na bashi waje wallahi sai na faɗa ma babana idan na koma kowa yaron yake kallo don ba zai wuce shekara bakwai ba ga shi ƙaramin jiki gare shi shiru sai ya yai bai ce komai ba don shi ma yana jin haushin malam kawai saboda yana babba ne ba zai iya faɗa mashi magana ba kuma yanzu yana tausayin shi amma ko jiyan shida da ba zai yi ba matsowa malam ya kusa da yaron da gudu yaron ya ɗauki jakar shi ya bi bayan 'yan garin su ya ɗauka dukan shi malam zai yi a nan ya bar malam a duke yana kuka ganin haka saurin yaron kowa ya ɗauki kayan shi ya bar wajen suna faɗin mun huta da zuwa gonar malam dafa malam sai ya ya ce malam ka yi haƙuri ka san halin yara ni ma yau zan wuce Tashi Malam yayi yana goge ƙwallon shi ya ce, Sayyadi idan Allah ka yafe min abubuwan da na maka. Sayyadi ya ce, Ba komai Malam, komai ya wuce, Allah ya sada mu da alkhairi. Jiki a sanyayye Malam ya koma gida, gaba ɗaya zaman unguwar ya ishe shi, ji yake kamar ya barta, sai dai kuma yana son gidan shi. Idan ya sai da ta kafin ya je garin su ya sayi wani kuɗin sun lalace, yanda bai da kuɗi yanzu. gida ya shiga yana faɗin Allah ka yafe mani zaune alhaji nafi'u yake a falo ya tasa abinci a gaba yana tunani ya kasa ci zama matar shi ta yi ganin sam hankalin shi baya jikin shi yasa ta dafa shi a ajiyar zuciya ya saki yana kallanta murmushi ta yi tana faɗin haba alhaji ya za ka tasa abinci a gaba kana tunani akwai abin da yake damun ka tun ka dawo daga Nijar na ga alamun kana cikin damuwa jinjina kai yayi ya ce wallahi wani abu ne da na gani yake damuna duk da na san wanda ya mutu baya dawowa amma na kasa cire abin da na gani a raina ba na ce maki na kwana a daura ba motata ta lalace ba kai ta ɗaga mashi ya ce wanda ya gyara mani motar ne lokacin da na gan shi na ji gabana ya faɗi shi kan shi har na bar wajen kallo na yake yi irin kallon da yake mani kamar irin ya sani ne kin san Allah sai na ga yana mani kama da yaya dan dai shi yaro ne amma wallahi kamar sa, da yaya har ta ɓaci da a ce lokacin da yaya ya rasu yana kamar shi ne zan iya cewa wallahi ba mutuwa ya ba shi ne na gani gaskiya kamar ta isa murmushi ta yi ta ce alhaji kana matukar son yayanka yau shekara nawa da rasuwarsu amma ka kasa cire tunanin a ranka kada ka manta kowa akwai wanda yake kama da shi a duniya Kawai ka saka tunani a ranka ne shi yasa kake ganin yana kama da shi, don Allah ka sama ma ranka haƙuri, addu'a ita ce abin da ya kamata mu ci gaba da yi musu. Alhaji ya ce shi kenan, Allah ya ji ƙanshi gaba ɗayansu, amma tabbas jikina yana bani wani abu, Allah ya sa alkhairi ne, ta ce amin. To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Tun sai shirin mu na karshe shirin nan na duniyar mu a yau. mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa musamman waɗanda suka shafi wannan yanki na yammacin Asiya ko kuma gabas tsakiya. To a wannan karan za mu mayar da hankali ne akan yadda haramtacciyar kasar isra'ila ta sake komawa kan halinta na yi wa falasinawa kisan gilla na ɗauki ɗaiɗai sannan kuma da kwace ko kuma rusa gidajensu wanda hakan wani yanayi ne da haramtacciyar kasar isra'ila ta saba yi akan al'ummar falasinawa da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar asabar 12 ga watan yuni da ake ciki ma'aikata harkokin wajen Falasɗinu a ƙarƙashin gwamnatin kwarya-kwarya bisa jagorancin abbas abu mazin a ramallah ta zargi benjamin netanyahu da tsaurara takurawa a kan al'ummar Falasɗinu da kuma cin zarafin wuraren su masu tsarki bayanin da ma'aikata harkokin wajen falasdinawan ta fitar ya kunshi cewa a sawoyi na ƙarshe na mulkinsa netanyahu tare da 'yan siyasa da kuma jami'an tsaro da soja suke kewaye da shi waɗanda masu tsaurin ra'ayi ne suna ci gaba da ƙara takurawa al'ummar falasɗinu da kuma kwace dukiyoyinsu sanarwa ta ƙara da cewa matakin da netanyahu da mutanen da ke kewaye da shi suke ɗauka yana cutar da al'ummar mu. da sa su yin asarar dukiyarsu da kuma wurarensu masu tsarki Ma'aikata harkokin wajen ta falasɗinu ta ɗora alhakin laifukan da ake ci gaba da tafkawa a akan al'ummar falasɗinu a wayan yahu sannan kuma ta ƙara da cewa tana ci gaba da ƙoƙarin da ya kamata na tuntubar kotun duniya ta manyan laifuka domin fara gudanar da binciken da zai sa Netanyahu da mutanensa su gurfana a gabanta a matsayin waɗanda suke tafka laifukan yaƙi. ta wannan sanarwa da gwamnatin kwarar falasinawa ta fitar ta zo ne kwanaki kaɗan bayan da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka harbe su falasinawa uku cikinsu hadda jami'an tsaron gwamnatin falasinu a yammacin kogin jordan bugu da ƙari a ranar asabar ɗin da wannan bayanin ya fito wata bafalasiniya ya maya wace ba da da sakota daga kurkukun yahuda ba mai suna iftisama kab'an ta yi shahada sojojin yahudawan na mamaya sun harbe wannan matar ne dai a wurin bincike na kalandiya da ke arewacin birnin kudus bayan da sojojin mamayar suka harbe ta sun bar ta kwance cikin jini tana jin lumfashi har sai da rai ya yi halinsa ba tare da sun bar an kai ta asibiti ba irin wannan kisan dai ba bakon abu ba ne a wajen 'yan sahiyoniya inda suke harba mutum sannan su bai shi yana zubar jini har ransa ya fita su hana kuma duk wani kokari na kai shi asibiti shahidiyar dai ta fito ne daga yankin ariha tana kuma da yaro karami sannan kuma ta yi zaman kurkuku na shekara ɗaya da rabi bayan da 'yan sahiyoniyar suka kama ta baya dangane da wannan kisan gillar na ganganci ƙungiyar maya ta jihadul islami ta fitar da bayani da a ciki take cewa kisan da aka yi wa ibtisama yana a matsayin cikakken salon ta'addanci ne na abokan gaba da suke yi akan al'ummanmu da ba su ɗauke da makamai sanarwar ta kara da cewa 'yan mamaya suna ci gaba da tafka laifuka ta hanya mafi muni akan al'ummar mu ta palestino cikin yankin yammacin kogin jordan tana mai yin watsi da mafi karancin haƙoƙin al'ummar falasɗinu bugu da ƙari jihadar islami ta ce yin shiru akan yin waɗannan laifuka abin kunya ne akan dukkanin ƙungiyoyin da suke riya cewa suna kare haƙƙin bil'adama baya ga kisan gilla da 'yan sahiyoniya suke ci gaba da yi wa al'ummar falasɗinu suna kuma kame wasu domin jefa su gidajen kurkuku ba tare da yi musu shari'a ba. jim kaɗan bayan tsagaita wutar yaƙi 'yan sanda da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila su rika kame duk wani saurin da ya shiga zanga-zangar da aka yi a unguwar sheikh jarrah wacce take a birnin kudus da ita ce musabbabin yakin da aka yi na bayan nan wannan hali dai shine wanda falasɗinawa suke rayuwa a cikinsa da hakan yake nufin cewa a kodaushe ana yaƙi da su babu wata rana ta allah wacce ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan hudu wato kisa kamu jikkatawa ko kuma rusa gidaje da baya faruwa a cikin wani lungu ko saƙo na ƙasar falasɗinu rusa gidaje na falasɗinawa musamman a kudus da zagayenta ko kuma a can cikin sahara na ƙab wani aiki ne na yau da kullum da 'yan sahiyoniya suke yi a kan falasinawa sautari 'yan sahiyoniyar kan shiga su rusa a matsugunin larabawa masu yawo domin gina matsugunne ko kuma wasu cibiyoyi na haramtacciyar ƙasar isra'ila wani abu mai jan hankali shine yadda duniya musamman ƙasashen da suke ɗaukar kansu na gaba-gaba wajen kare haƙƙin bil'adama suka zaɓi yin shiru da zuba ido a kan wannan halayya ta 'yan sahiyoniya amurka kuwa wacce ita ce uwar gijiyar haramtacce ƙasar isra'ila tana a sahon gaba wajen rufe idanunta akan hakan a zamanin shugabanni irin su trump ne da bai ɓoye ƙaunarsa ga haramtacce ƙasar isra'ila ba ko kuma a zamanin 'yan jam'iyyar democrat masu halin dila wajen mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila a gefe ɗaya sannan kuma da falasinawa da larabawa a ɗaya gefen da yaƙi ko babu yaƙi falasinawa suna fuskantar kisa da kamun ɗauri da rashin gidaje a kowace rana wannan shine tabbataccen yanayi da falasinawa suke rayuwa a cikinsa. To sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin ya zo ƙarshe. Amma kafin mu karkare muna ga yata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauki da wani jigon. da wannan zamu karkare sai idan Allah ya kai mu gobe da safe za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa musamman Shasan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangaza